safiyar asabar ce sha hudu ga watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da sha biyar ga watan march shekara ta 2014 wannan shine kaset na bakwai daga cikin kasusuwan karishen karatun fatwal hamawiyatul kubra waɗannan karatuttuka da waɗannan muryoyi mallakan makarantar darul hadith salafiya ce wadda ke nan ainihin wato gaskiya dai a zaria ba a yarda ma wani mutum ko wasu kungiya su juya ko su kwafe ko su sarrafa waɗannan ainihin muryoyi da karatuka ba ba tare da izinin wannan cibiya ba a rubuce domin waɗannan karatuka suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare 'yancin mallaka ta ƙasa littafin fatwal hamawaitul kubra littafi ne wanda asalin shi fatawa ce aka rubutowa shekul islam ahmadu bin abdulhalim ibn taimiyyat al allah ya ji kanshi da rahama daga garin hama na ƙasar suriya a inda ake tambaye shi allah shiga gafarta mala ina hukuncin wato yadda za a sarrafa ayoyi da hadifai waɗanda suka zo suna ba da labarin sifatul khabariya na allah madaukin sarki a inda ibn taimiyya ya zauna tsakanin aza da la'asar ya rubuta wannan fatwal hamawiya al-kubra babban malaminmu al-sheikh muhammad al-awwal adam al-albani abu abdurrahman rahimahullahu wa tawallahu Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya mushi gafara ya karantar da wannan littafi na fatwal hamawiya a cikin kasusuwa sama da guda 90 bayan malam ya fara karanta muqaddima wanda ainihin wato babban malami Dr. Hamad Ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri yayi ne sai Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu waɗanda har yanzu ba a san ko su waye ba suka yi mushi muna fata Allah ya karɓi shahadarsa da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umar Abdulbari wannan mutanen da suka yi wannan abu kuma ya Allah ka ɗaiɗaita manufarsu duniya da lahira muna cikin karatun wannan ainihin mukaddima a inda muka kwana a shafi na 44 inda ba mu gushe ba muna jin malam tuwaijiri ya ne mana tarihin ibnu taymiyyah al-harrani har inda ya zo yana bayani akan musannafat littafan da ibn taimiyya ya ainihin rubuta inda muka ji ya faɗi cewa babu wanda zai iya da littafan ibn taimiyya saboda yawansu da kuma rashin tabbataccen wato taufik documentation na kiyaye littafan da kuma kasancewa wasu sun ɓata sakamakon rigingimu da ƙaura da irin wato mihina irin wato faɗa da rikici da ya faru tsakanin ibn taimiyya a bangare guda da malaman bid'a da manyan alƙale da sarakuna da malamai waɗanda suke masu son zuciya suka haɗa kwamba ga baki ɗayansu wajen ganin cewa sun dakile wannan da a ta salafiyanci da ibn kimiyya yake rayawa wannan yasa wasu ɗalibai suka gudu wasu suka ɓuya wasu suka ainihin wato ba da kyautar littafansu wasu kuma koda littafin ya ɓata ba sa iya kai ƙara cewa ya ɓata saboda tsoron abin da zai biyo baya wannan yasa littafai da dama suka salwanta sannan wasu littafan kuma musamman galibi shi ne na fatawoyi da zaran ya rubuta ya baiwa waɗanda suka zo neman fatawa sun tafi da shi ba tare da an kwafe ba wanda ya sa littafai da dama sun ainihin wato salwanta amma alhamdulillah daga baya an ta gano wasu daga cikin littafan mun faɗa a ranar cewa akwai babban malami ainihin wato doktor muhammad rashad salim wanda ainihin ya ba da muhimmanci kwarai wajen yawo maktabobi daban-daban a duniyar larabawa da duniyar turawa da gabas mai nisa duk inda akwai maksusat ya yi ta bi yana ta kwakwafowa yana photocopy yana siyowa yana ainihin zuwa da su aka tara su a jami'a ta ainihin al'imam muhammad bin sa'ud da ke riyadu kuma suka ɗauki aiki makansu na tahqiqin da dama daga cikin tafa Allah ya saka musu alkhairi a yau za mu tashi a inda mala yake cewa wa innahu lamina sa'abi zikru jami'i mu'allafatihi abra hadhihi tarjama al-mujiza yana da matukar wahala min Sa'adi yana da matukar wahala zikru jami'i mu'allafatihi iya ambatan gabaki daya littafan wannan malami ibn taymiya abara hadhihi tarjama al-mujiza a cikin wannan ɗan takaitacciyar tarjama wannan ɗan takaitaccen tarihi na ibn taymiya da ake rubutawa a wannan littafi ba zai da dama a ambaci gaba ɗaya littafan shi ba walakin la ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu amma duk da haka larabawa suna cewa abinda ba za a samu duka ba ba a cewa kuma bari a bar shi gaba daya sai ka samu iya gwargwadon abin da Allah zai kaddara ma wasu azkuru huna namuzajen libadi mu'allafatihi kibar da haka anan zan ambaci wato namuzaj kamar misali na wasu manyan littafan shi wa khasatan fi ma ya ta'allaku bil aqida musamman littafan da suke da alaka da aqida wallazi sabaƙa, an tubi'a waɗanda kuma ya gabata cewa an buga su da ka zai ambaci waɗanda suke da alaƙa da aƙida waɗanda kuma aka buga faminha daga cikinsu akwai awwalan na ɗaya akwai littafin dar'u ta'arudil aqli wan naqal dar'u ta'arudil aqli wan naqal littafin wato tun kuɗa cewa akwai saɓani tsakanin hankali da nasi wal kitabu tubi'a bi tahqiqi doktor Muhammad Rashad Salim wannan littafi an buga shi ta haƙiƙin dai wannan malami da muka abbata Dr. Muhammad Rashad Salim asalin shi mutumin ƙasar Misra ne amma ya zauna ƙasar Saudi Arabia ya karantar ya yi PhD din shi a Cambridge ta ƙasar Ingila tuntuni akan littafin Ibn akan Ibn Taymiyyah kuma akan wannan mas'alar ne ma ya yi PhD din shine akan wato yadda Ibn Taymiyyah ya iya daidaita tsakanin hankali da nasi akan abin da ya jibin kenan tun a cikin 1950s da za ka sai zama yana da inaya ta musamman da littafin wannan littafi an buga shi fi ashara ta ajiza a cikin juz'i goma ashira ashara faharis juz'i na goma sha ɗaya firasa ce wadda ke ɗauke da bayani akan maudu'ai da hadisai da alam da sauransu طبعة الأولى سنة التسع وتسعين بعد المئة الثالثة عشر للهجرة أن bugu na نفرقو a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1399 a jami'atul imam Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyya maktaban na wannan University Press na makarantar jami'ar Muhammad al-Imam Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyya ita ta buga wannan littafi ina fata mun gano wannan ثانيا نبي أو كي منهاج السنة في نقد كلام الشيعة القدرية manhajin السنة wajen ainihin wato raddi ga maganan 'yan shi'a masu ainihin aƙidar ƙadariya kuma wa aiban ƙobi'a a khiran bi tahqiq doktor muhammad rashad salim shi ma wannan littafi daga ƙarshe malam ya ce an buga shi da tahqiqin da wannan malami doktor muhammad rashad salim fi samaniyata ajza a cikin juz'i takwas at-tasi'u minha haris juz'i na tara shi ma siyarta ne kamar waccan الطبعة الأولى سنة ست بعد المئة الرابعة عشرة للهجرة أي مش بقو نفرقو هجرة farko صلى annabi عليه وسلم أنا دشكرة dubu ɗaya da ɗari hudu da shida kwatankwacin shekaru ashirin da tara kenan ko a jami'atul imam ibn muhammad ibn sa'udin imam islamiyya littafin ainihin minhajus sunna kenan akwai iktisarin shi na muhammad al-gulaimi akwai kuma asalin wanda zahabi yayi wanda shine al-muntaka min minhajil al-i'tidal fi naqd kalam ahli ar-rafd wal i'tizal a cikin juz'i uku asalin wanda ainihin zahabi din yayi kenan wancan kuma na gulamin shi kuma ya ce ne bari ya ware mas'aloli waɗanda suka shafi aqida kawai sai ya ware su a cikin mujalladi ɗaya haka babba Muhammad al wani malami ne a jami'ar Islamiyya Allah ya saka masa alkhairi gaba salisan akwai na uku littafin naqdu at-ta'sif وبيع منه جزءان بعناية Muhammad. ibn abdurrahman ibn qasim an buga wato shi juz'i biyu daga cikin shi wanda ya ba da muhimmanci wajen gyara littafin shine wani malami mai suna muhammad ibn abdurrahman ibn qasim wal kitabu hukika fi iddati rasaila ilmiya kuma littafin an yi ta shi mutane da dama sun ɗauki ɗawainiyar yin tahqiqin shi a matsayin tesis su na ainihin wato na academic na aikin jami'a na kundin digiri wanda ake yi a jami'o'i musamman ya ce fi ismil aqida da kulliyati usuluddin a department na aqida a ainihin faculty na usuluddin a jami'atul imam muhammad Ibnu ibn sa'udin islamiyya kamar yadda muka ta faɗa wannan jami'a ta ba wa kanta wani mashru'i ne na musamman wani program na musamman wanda gwamnatin saudiya ta yi financing din shi gwamnatin su ainihin fat suka yi financing din wannan program na musamman shine aikin tattarawa da gyarawa da fitarwa da nazari akan ibnu taimiyya da makarantarsa da littafan shi da haka aka yi ta wato baiwa wa ɗalibai scholarship da ainihin grant na study grant da kuma su malaman aka dinga ba su duk waɗannan wato incentive abubuwa na nuna ƙwarin gwiwa don su yi aiki cibiya ce ta musamman a university din wadda aiki take na hayyarsu ƙoƙarin fitarwa da ainihin wato yaɗa ilmomin ibn taimiyya da aka duk ɗaliban da ya zo kulliya ta usuluddin musamman masu yin karatun gaba da digiri na ɗaya masu yin doctora ko magister ko postdoc za a ba da muhimmanci wajen a ga cewa aikin da za su yi yana da alaka da makarantar ibn timiya ko ilmominsa ko littafansa ta haka za ka ga da dama daga cikin littafan da aka yi ta hakikin su hakiki mai kyau na ibn timiya wannan zamani duka daga cikin samarat daga cikin alherai ne na wannan mashru'i wanda gwamnatin saudiya ta ɗauki ya yin shi allah ya saka musu da alkhai. to daga ciki shine aka samu wannan littafi aka yi ta hakikin sa a matsayin tesis wato kundin digiri na masters ko phd a wannan jami'a ina fata mun gane wannan a littafin ai na kudu ta'asis wanda duk za mu zo mu bayani wannan muna karanta doron larabci ne kafin mu ƙara bayanai akan littafan da kuma wasu abubuwa da suka shafe su insha Allah sai ce a rabi'an ko aljawabu sahihu liman baddala dinal masih amsa wadda take ta daidai ga wanda ya canza addinin Yesu almasihu Isa dan Maryamu alaihi salatu wassalam to bi a fi juz'aini an buga shi a cikin juz'i guda biyu wa qad haqqiqa fi iddati rasaila ilmiya kuma shi ma an yi tahqiqin sa a cikin wato kundaye na digiri da yawa fi qismil aqidati a department na aqida bi kulliyati usuluddin a fakalti na ainihin wato a tsangaya ta usuluddin ta ainihin usuluddin jami'atul imami muhammad bin sa'ud islamiyya a dai wannan jami'a ta liman muhammad dan sa'ud jami'ar islamiyya wadda ke garin riyadh a wannan sashe na karantar da da musulunci a tsangayar nazarin ilmomin da suke da alaka da aƙidu al-istiqama khamisan al-istiqama kitabul istiqama tubi'a bi tahqiq doktor Muhammad Rashad Salim fi juz'ai har ila yau an yi tahqiqi wannan littafi wanda ya tahqiqi nan shine dai babban malami Dr. Muhammad Rashad Salim a cikin juz'i guda biyu at-tab'atul ula sanata 30 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati 'ashara lil hijra shekara ta ainihin 1403 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a Jami'atul Imam Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyya a Jami'ar Imam Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyya kar mu manta shi kanshi wannan malamin da wannan da ya kyan malami ne a jami'ar associate professor ne lokacin da yake wannan aikin gashi nan a cikin bangon cewa al-ustad al-musharik da al imam muhammad ibn sa'ud al-islamiyya da haka a wannan jami'a yake yana da masaniya akan abubuwan da suke ciki babu mamaki zama wannan aikin shi ma ɗaya ne kenan daga cikin wannan wato samara ta wancan mashru'i ina fata mun gani da haka ji yawaita ambatan abin da danganta shi da jami'arsu babu mamaki ya zama akwai wasu jami'o'in da suka yi haka kamar jami'ar islamiyya ta madina ita ma tana da irin mashru'i kwatankwacin wannan na da littafai irin na ainihin wato shi ibn taimiyya da makamantansu amma dai shi kasancewa shi a wannan jami'a kuma kasancewa wannan mashru'i na ya shahara a duniyar musulunci za ga kusan yana ta danganta abubuwan izuwa ga ainihin wato tsangayar nazarin akida ta abin nan sashen nazarin aƙida na tsangayar usuluddin a jami'ar tasu sadisan na shida iqtida'us siratal mustaqim littafin iqtida'us siratal mustaqim tubi'a akhiran da ƙarshe dai an buga shi bi tahqiqi doktor Nasir ibn Abdul Karim Al-Aqal Nasir Al-Aqal wanda shi ma malami ne ya karanta a jami'ar Islamiyya fi juz'aini a cikin juz'i guda biyu at-tab'atul ula sanata 40 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati ashara al-hijra a shekarar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1404 a maktabatur ar-rushd lin nashr wa tawzi' ar-riyad a kasan a garin riyad na kasar saudi arabia sai kuma ainihin littafin wa hunaka iddatu rasaila sa'annan akwai wasu kananan littafai da yawa nahwu tadmuriyya wa tis'iniyya wal hamawiyya wa hiya allati bayna aydina mala yace kamar littafin tadmuriyya haka ake karantawa tadmuriya nisba ila garin tadmur wa tis'iniya da kuma littafin at-tis'iniya da alhamawiya da kuma fatwal hamawiya sai ce wahiyar lati na aidina ita ce dai wannan fatwal hamawiya da ke gaba gare mu gata nan wa sharhul asfahaniya da kuma sharhin alasfahaniya al'akidatul asfahaniya wa ghairi zalika da kuma wasu waɗannan kama anna kafiran min mu'allafati shekhi qad tubi'at dimna majami' kama yadda kuma da dama daga cikin littafan ibnu taymiya an rubuta su a ainihin wato karkashin wato wasu tattaruwar littafai a tara su abu daya ai musu wato wani kundi na musamman a rubuta su mislu kamar majmu'u fatawa shekhul islam ibn taymiya wanda ake buga shi a cikin mujalladi 25 wani kuma mujalladi 30 kuma kamancin haka jam'u wa tartib abdurrahman ibn qasim wanda abdurrahman dan qasim shine ya hada su ya jera su fatawoyi ne na ibn taymiya akan matsaloli daban-daban da suka shafi aqida fiqhu hadisi tafsiri siyasa abubuwa mabambanta da kuma wa majmu'atul rasail kubra da kuma majmu'atul rasail kubra wal fatawal kubra da kuma al fatawal kubra wa majmu'atul rasail wal masail da kuma majmu'atul rasail wal masail wa majmu'atir rasail al-muniriya wanda ainihin maktaba ta ainihin wato muniriya ta buga kenan waɗannan dukansu suna daga cikin wato kundaye da aka tattara littafan ibn taymiya tattarawa haka ta a haɗo su da dama a haɗa su a guri ɗaya alhamdulillah galibin su muna da su a wannan makaranta ta mai albarka ta darul hadith salafiyya a kasa malam yace wa min mu'allaf min al ulama alladhina unu bi dhikri mu'allafati shaykh daga cikin malaman da suka ba da muhimmanci a cikin tarihin ibn taimiyya da suka yi wajen ambatan wato mu'allafati sheikh rubuce-rubucen ibn taimiyya akwai ibn al fi kitabihim asma'i mu'allafati sheikh al-islam ibn taimiyya a littafin sunayen littafan ibn taimiyya sai dai kar manta a baya mala ya gaya mana cewa tahqiqi ya tabbatar da wannan littafin ba na ibn al-qayyim bane wa muhammad ibn shakirin katabi fi fawatil wafayat da kuma al-katabi a cikin littafin fawatil wafayat a cikin juz'i na ɗaya shafi na saba'in da biyar zuwa tamanin wabnu abdulhadi fil uqudud durriya da kuma ibnu abdulhadi a littafin al-uqudud durriya a cikin shafi na ashirin da shida zuwa da kuma shafi na ashirin da bakwai wabnu rajabin fi da tabaqatil hanabila da kuma ibn rajab a littafin zai tabakatul hanabila a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da uku zuwa ɗari hudu da hudu baya ga shi kuma akwai asafadi a cikin alwafi bil wafayat shi ma ya kokarin kawo littafin ibn timiya da dama waɗanda ainihin wato a ya tabbata cewa ibn timiya ya rubuta su kuma sun wanzu ya yi kokarin kawo su ta hanyar rarraba su zuwa ga wato fi'a fi'a ce littafan aƙida akwai kaza akwai kaza akwai kaza littafan tafsiri akwai kaza akwai kaza littafan ainihin wato tarihi haka littafan fatoyi littafan mai da martani al-imamu safadi ɗalibin malam zahabi ne yana daga cikin malaman da suka gaji ilimi irin na imam zahabi kuma ya san ibn timiya ya zauna da shi yadda yake a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa zaka ji a cikin yana bada labarin ma irin wato sa'in sa da suka dinga da ibn timiya kan wasu matsaloli musamman ha ibn timiya ya gane shi cewa mutum ne mai yawan kokarin kawo shubuha akan abubuwa yana kokarin kawo masail wanda suke masu rikici ibn taymiya yana yawan ce ka zo ka zauna a makaranta ta zaka karu wannan abin da kake yi zai ragu da kanshi kuma ya ce babu shakka da ya zauna a makarantar ibn taymiya ya ji fa'idoji da ilmomi da tahqiqat waɗanda bai taɓa jin sa a gun wani malami ba shi ma sai mai ta irin wannan magana ya ce, kai ba na jin ma na taɓa ganin malamin irin shi kuma ba na jin shi ma ya taɓa ganin malamin irin shi daga wannan magana ba daga mutum ɗaya take ba jama'a ba daga mutum ɗaya ba ne kusan dukkanin malaman da suka zama da ibin timiya sun ba da wannan shaida akan shi kamar yadda biya ke faɗa ne cewa Allah ya bashi ɗaukakar da hatta asna alaihi al-khasumu wal ahbabu, har ya kai ga abokan hamayya su ma sai da suka dinga mashi yabo tun yana rayu abokan hamayya ma tukunna kafin masoya ina fata an fahimci wannan to dangane da bayani akan littafan ibnu Timiya, mun karanta doron maganar da ainihin malam ya ana ina so na yi taliki da cewa na farko dai ina mai ƙara ainihin addu'a ta musamman ga malam muhammad awal adam al-albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ɗaukaka darje shi a cikin illiyina wa shuhada'i was salihin ya Allah ka sa rayuwar shi ta can tafiye mishi ta nan da shi da Abdullahi da Umar Abdul muna ta musu waɗannan addu'o'i Allah kuma ya mai abin da suka bari a baya musamman iyalai da karantarwa da manhaji da makaranta babu shakka mun sani cewa Allah ba zai kunyata aikin da wannan bawa na shi ya mishi ba wannan malami bijimin malami ne a cikin zamani irin namu wato wannan karatu na sani cewa kuma kuma yan uwa masu kallon mu da sauran mu kun sani idan da mala albani zai wannan karatun babu shakka da a irin yau da an ji karatu wanda kowa zai rena kanshi game da bayani akan yayin littafin suke menene a cikin su wace irin baiwa ce Allah ya wa ibnu taymiya game da ilimi kowa ya sani idan ma albani mun irin wannan bayanan Allah ya ba shi baiwa ta sanin littafai da iya karanta su da irin talhisin da yake ma abin da ke cikinsu kuma mun ci moriyar waɗannan ilmomi ya shi babu shakka ya buɗe mana idanu akan hulɗa da littafai da sanin yadda za mu iya tunkaran abubuwan da ke cikinsu sai iya tantance menene algasuwar samin a cikin abubuwan da muke karantawa ya Allah ka mushi rama Allah ka sa ya huta don haka na yi iya ƙoƙari na na juhudul mukil don na iya fito da wasu daga cikin littafin ibn taimiyya daga cikin maktabar nan tamu mai albarka na kuma nuna ma 'yan uwa da kuma ɗan irin bayanin da zan iya yi na ɗan abubuwan da na karanta a ciki ko abubuwan da na yi mulahazanta ko waɗanda na iya tunowa da gaske abubuwan da malam yadda yana faɗa hakika tun makonni biyu da suka wuce na ta ƙoƙarin da ya haka amma babu shakka ni da kaina na san cewa abin da na yi bai kai ya kawo ba amma dai kawai saboda faɗan Allah da yake cewa wala tabkhasu nasa ashya'ahu kar kai mutane ruwan abubuwan da nasu ne wannan kayan aiki namu ne ga baki ɗaya mu ɗaliban ilimi namu ne ga baki ɗaya masu bin manhajin salafiya a wannan makaranta samu mai albarka da haka nake ainihin wato ba da wannan uzuri tun farko saboda abubuwan da za a ji ba su kai yadda ake tunanin su ba kwata-kwata da haka shi sa sai ne amfani da irin ka'idar da aka koya mana a karatu na research na yi ainihin wasu 'yan takardu waɗanda kowane littafi idan na karanta shi saboda in na karanta din sai na ga kafin na tashi ma wani lokaci abin na karanta ma ya watsi sai na amfani da wasu 'yan takardu na ce to bari kowane littafi na ɗan ƙayyade abin da ke cikin shi saboda in na zo na iya isti'ana da wannan takardu ko Allah ya bani damar tuni wasu abubuwa da zan fara malam hamad a ah, malam hamad ibn abdulmusin tuwajiri ya ambaci littafin dar'u ta al-aqli wannan kan wannan littafi ga sha'anan littafin akan kira shi da suna dar'u ta al-aqli wannan kan wannan shine nuskar da ya ishara zuwa gare ta da tahqiqin doktor Muhammad Rashad Salim kamar da ya ambata littafin akan kira shi da suna dar'u ta'arudul aql wan naql kuma akan ce mashi da suna muwafaqatul ma'qul li sarihil manqul ibn ya yayi shi ne dan ya tattauna ya yi raddi game da ra'ayin falasifa da al kalam da kuma musamman raddi ga wata ka'ida da suka sanya wanda ake ce ma alƙanunar kulli wanda fakhruddin razi shine ra'id da ya ta yada wannan ainihin wato manhaji wanda yake nuna cewa idan hankali ya saba da nasi, to za a gabatar da hankali akan nasi, saboda a tunaninsu hankali shine ya zama yadda ake bi a gano ingancin nassi ma'ana da hankali ne muka iya fahimtar sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suke cewa da aka ba zai yi wani abu ya saba wa hankali kuma a karba abun ba wannan kaida ta su mummunar kaida ce shine ibn taymiya ya zauna yayi mata wannan raddi a wannan littafi mai suna dar'u ta'arud al-aql wal naql asalin littafin narazi dan karamin littafi ne amma ibn taymiya ya mishi wannan raddi a cikin mujalladi 11 ga sunan duka anan wuraren wannan littafi kamar da kowane littafin ibn taymiya ba shi kadai ba littafi ne faridun fi babi ba yi da irin shi babu wani littafi da ya kai matuka wajen raddi ga irin waɗannan barna irin shi da haka babban malami ibn qayyim yake takrizi yake yaba wannan littafi a cikin ainihin wato a nuniyar sa yake cewa ikra kitabal aqli wan naqli alladhi ma fil wujudi lahu nadhirun fani ka karanta littafin nan na dar'u ta'arudul aqli wan naqal wanda a cikin duniyar nan ba shi da nazir ba shi da tsara littafin sannan ya ambaci littafin ainihin wato minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'atil qadariyya wannan shine littafin minhajus sunnatin nabawiyya shi ma wannan taqiqin da malam ya ambata shine wannan asalin littafin raddi ne ga wani dan shi'a wato mai suna ibn al-mutahhar al-hilli wanda ya littafi ya sa mishi suna manhajul karama fi ma'arifatil imama littafi ne shi ma bai wuce juz'i ɗaya haka ba wanda a ciki kai kokarin ya batar da sarakunan zamanin ya mai da su 'yan shi'a ta hanyar nuna musu muhimmancin ahalul baiti a inda yan shi'a suke ganin su da kuma muhimmancin bin manhajinsu da muhimmancin yin irin aƙidarsu wannan ɗan littafi aka kawo ibin taimiyya shi da ibn taimiyya ya gani ya dauki alƙalamin sa yayi wannan ainihin wato raddi wannan bugun da kake gani shi ma mala ya ambata ana a cikin mujalladi ainihin wato takwas ina fata mun fahimci wannan littafin shi ne na faɗa cewa al-Imam zahabi tun lokacin can a zamanin su ya mishi muktasar mai suna al min minhaj al-i'tidal fi naqd kalam ahli ar-rafd wal i'tizal kuma akwai Muhammadu al-Ghunaymin wanda ya ainihin yi raddi yayi iktisarin abin da kawai ke da alaka da akidin shi'a a ciki shi ma wannan littafi gashi muna da shi makaranta babu shakka suka ce shi ma ba a yi littafi kamar shi game da raddi ga akidin shi'a ba ba a yi littafi kamar shi ba game da raddi ga akidin shi'a kuma yadda ibn tamiya yake littafin shi kamar kowane littafi na shi duk matsalar da ya ɗauko ta sai ya tumɓuko ta daga asalinta sai ya kawo tarihin ya aka yi me ya faru har matsalar ta faru sannan menene hujjojinsu daga ina hujjojin suke yaya kuma za a mu'amalar hujjojin wajen yi musu raddi ko kuma in gaskiya ce me ya fuskanta ya kamata a fuskanta da ita duk sai da ya waɗannan kuma cikin natsuwa da ilimi da kuma abin da zai baka mamaki wato kamar da aka yi ta ambata kullum a tarihin shi cewa zurfin tunaninsa da kuma irin istidraki da yake da shi da hangen nesa wajen iya kafa hujjoji da iya sarrafa nasoshi, waɗannan duka sun tabbata a cikin ayyukan ibn taimiyya kamar yadda muke gani sai na gaba da malam ya ambata akwai tafin naqdu tasi, wanda gaskiya na duduba a nan babu shi ina tsammanin yana cikin maktaba ta sama ne ko kuma cikin wasu littafai amma tabbas akwai shi har kwafi fiye da ɗaya da ni na taɓa karantawa a cikin tun muna rufa kwanan can amma a takaicin tabin na ta'asis, ko kuma bayanu talbisul jahmiya fi ta'asisi bida ihimil kalamiya na daga cikin mizat na littafai ibn taymiya shine zaka samu kusan kowane littafi yana da suna fiye da ɗaya. sunayen littafan yadda yake saka su sukan bambanta da gwargwadon inda ya ambace su shi da kanshi a bangayen littafin ko kuma yadda masu tardama shi suka ambata a wasu wurare ko kuma yadda ya ambata ainihin wato in yana wata magana sai ce na yi wannan magana a littafi kaza to sai ya kira sunan ba yadda yake a can ba amma ya zama ma'ana ɗaya ce sai ce misali ko a cikin alhamawiya kawai ko masail alhamawiya ko fatwa alhamawiya ko aljawabu ala su'ulat hamawiyya haka yaka ambaci duka ire-iren waɗannan da haka za kusan kowane littafi za ka iya samun sunan shi ya bambanta daga wuri zuwa wuri amma da littafin shi ne ko masail da ke ciki su ɗin ne to wannan zafi shi ma akwai littafin asasu takdis na al'imam dinin razi dinta razi dai wannan mai tafsirin razi wanda razi ya da shekara na da dubu ah, na da ɗari shida da shida kusan sun yi zamani tare da ibn timiya kenan ah, ya rasu ma'ana kafin su ibn timiya ah, eh, yau kusan shekara ɗari takwas da wani abu kenan ko daga shekara ta ɗari shida da shida kusan shekara ɗari takwas da ashirin da tara kenan insha Allah to wannan malami ya yi littafi mai suna asasu takdis da manufar cewa wai wannan shine foundation na tsarkake Allah yana ƙoƙarin ta'awilin siffofi waɗanda suka zo na khabariya a cikin ƙur'ani da hadisi da nuna cewa dole ne a yi tawilin su zuwa yadda su a sha'ira suke so wannan tafi shine ibn taymiya ya ɗauka ya yi kwatsa-kwatsa da shi ya mushi raddin duka usul ɗin da ya kawo ya mai da su zuwa asalin abin da yake a manhajin salaf littafin akwai wanda yake makarantar nan akwai zan iya tuna ainihin akwai bugu mai tafikin ah, Dr. Ahmad Hijazi Asaka, wani mutumin kasar Saudi a kasar ah, Misra wanda yake na jin bugu ne na Jami'a Azhar asalin shi ma bugu ne Jami'a Azhar Ibn timiya ya yi musu raddi ga baki ɗayan Mu'tazila da Asha'ira kuma a wani lokuta yakan yi ma kowa raddi da magana ɗaya ne ce to kai da kace kaza to ai suwa ne kuma kaza suka ce yana musu kura ta ci kura kenan ina fata mun fahimci wannan to yana daga cikin tafan da mala ya ambata anan sai kuma littafin iqtida'u siratal mustaqima iqtida'u siratal mustaqimi li mukhalafati ashabil jahim gashi nan kamar yadda ya ambata taqiqin ma ainihin wato doktor ainihin wato Abdul Karim ibn Nasir al-Aqal wannan shine littafin iqtida'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim littafin nan shi ma ɗaya ne tamkar da dubu game da abin da ke cikin shi na bayani akan ka'idoji na usuluddin a cikin musulunci game da saba mai kiristoci da yahudawa da maguzawa ibn taymiya ya bi ka'idojin ɗaya bayan ɗaya wanda suka shafi aƙida, wanda suka shafi sutura wanda suka shafi hatta yare wanda suka shafi hatta abinci yayi tahlilin su da ta'alilin ɗaya bayan ɗaya wannan ana buga shi ne a ainihin juz'i biyu akwai kuma mai mujalladi ɗaya da ya fi wannan girma wannan shine tahikin da mala yake isharar zuwa kai na ainihin wato Dr. Nasir Ibn abdulkarim al wannan littafin babu shakka littafi ne da ya kamata kowane makaranta ta musulmai a karantar da shi na san mala albani rahimahullahu ya daɗe yana mana wasiya da wannan littafin wanda duk yake da zarafin ya iya karanta littafin nan babu shakka ya da muhimmanci ya samu lokaci ya karanta shi ko da ba sai ya jira wani malami ya kanta littafin ba domin zai bude maka ido sosai akan wasu masail waɗanda suke mun wayi gari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma baki cewa za a wayi gari ana ta kwaikwayon yahudawa ba a ma san ana yi ba akwai abubuwa da dama da za ga mutane suna yi a cikin ɗabi'unsu da tsare-tsaren rayuwarsu kwaikwayo ne ga yahudawa wa hum la yashkuru sannan malam ya ambaci littafin al-istiqama al-istiqama na shekul islam ibn taymiya wannan shine littafin al-istiqama gashi da tahqiqin doktor Ahmad Hamid Ahmad Tahir wannan littafi na al-istiqama ba shine irin wanda mala ya ambata anan ba domin wanda ya ambata akwai tahqiqin shi Muhammad Rashad Salim amma wannan wani tahqiqi ne daban wanda shine har na iya kaiwa kanshi a cikin ainihin wannan maktaba wannan littafi abinda ke cikin shi shine bayani akan manhaji wanda yake sauyi madaidaici game da addini wanda babu zakewa babu kuma gazawa babu zafin kai babu kuma murji'anci babu irin tafasa kirji babu kuma sakaci daidaitawa al-itidal fi mutaba'atil kitabi was sunna da kuma yayi kokarin nuna barnar da ke cikin tatarru barnar da ke cikin yin zafi game da addini zafi wanda ya wuce iyaka da kuma barna da ke cikin murji'anci shine yin sassauci wanda yake yayi yawa mutum ya zama kawai shi komai yana sassautawa yana sassautawa don a zauna lafiya duka ibn timiya ya biye magana akan waɗannan matsaloli kuma babu shakka shi ma wannan tafin ɗaya ne tamkar da dubu a babus kai kusan duk littafan nan na ibn timiya dukkaninsu haka suke da wannan miza babu wani littafi da za ka ga wai zai shiga ne kawai cikin fi adadil kutubi التي تتحدث عن بابها في ka سيكا غنشي يتصدر القائمة سيكا غنشي أكن غبشيني أسمن تبل na ainihin wato littafai waɗanda suke da alaƙa da wannan matsala da aka littafan da aka yi game da istikama gyaran zuciya gyara ayyuka gujewa riya ƙoƙarin yin abu yadda ya kamata a bisa manhajin magabata za ka tara littafin wato abin dogaro ne akan wannan babi ina fata mun gane wannan sannan mala ya ambata ila wa littafin aljawabu sahih liman baddala dinal masih aljawabu sahih liman baddala dinal masih to shi tarihin wannan littafin za a hada su guda biyu ne akwai Arsatul qubrusiyya farko tukuna abin da ya faru shine lokacin da aka kafa daula ta mamalik ta kafa daula ta waɗannan sarakuna na misra sun ta yin rigingimu na yaƙi na jihadi tsakanin su sojojin musulmai a bangare guda da kuma kiristoci wanda suka ainihin wato yi ilan suka yi wato declaration suka yayata jihadi na crusade war shine al-jihad as-salibi al-hurub as-salibiyya yaki na cikin addinin na kiristanci da tunanin za su yi haka don su dawo da kiristanci majduhu ad-dafi wato darajar wata riga ta lalace to a lokacin da suka yi ilan na wannan harb sai zama Qobrus wato Cyprus kenan tsibirin Cyprus ya zama shine cibiya ta wannan ainihin yaki sarakunan kasar su suka dauki dawaine cewa duk wanda yake ganin zai shiga cikin wannan aiki to ya taho nan a shirya din kai musulmai farmaki to an ta kai musulmai farmaki sai zama a cikin ɗaya daga cikin karrat din musulmai ba su samu nasara ba an kama da dama daga cikin su maza da yara da mata a matsayin bayi an tafi da su sai kuma labari ya zo akan irin yadda ake asaftar da su ake cin mutuncinsu ake tirsasa musu akan barin addininsu ta taimiyar shi ne ya ɗauki ɗawaini ya zama kamar ne shugaban al'umma a gwamnatance ya rubuta wannan risala ga ta yake cewa min ahmad abin Taimiyar, ila ila azimi ahali, malta don aka ce ƙasa aka malta ta yanzu wa man tahawwata bihi inayatuhu min ru'asa ad-dini wa udama al-qissisin wal wal umara'i wal salamun huda haka ya fara da bayan yayi bismillahir rahmanir rahim ya aika musu da wannan wasiƙa a cikin yake tana musu alaƙa da ke tsakanin addinin musulunci da addinin annabi isa alaihi salam da kuma ya kawo musu hujjoji daga cikin addininsu wanda suka bayyana lalle dole ne a yi ma mutane da aka kama a yaƙi a musu adalci a girmama su a tausaya musu a yi musu mu'amala ta insaniya ya kawo musu waɗannan bayanai dalla-dalla wanda kuma alhamdulillah kamar da malamta tarihi suka ba da labari waɗannan bayanai da ibn taimiyya ya rubuta sun taimaka wajen raga ma waɗannan musulmai irin azabar da ake musu amma bayan da wannan risala ta kai gare su su kafiran nan sai suka ga suna da wasu maganganu a ciki da suke so su yi mai ibn miya. wato etradi a ciki da ka sai malamansu na kiristoci suka zauna suka rubuta wata risala suka dawo da ita a matsayin cewa eh mun ji maganganunka amma kaza da kaza ba mu yarda da su ba to shi ibn tamiya ya goye musu wannan littafi al-jawabu sahih liman baddala dinan masai ya musu kankat anan wannan littafi da kake ganin shi gashi da takikin ainihin wato wasu mutane ne guda uku Ali ibn Hussein ibn Nasir al-Alma'i da kuma ainihin wato Abdulaziz ibn Ibrahim al-Askar da kuma Hamdan ibn Muhammad al-Hamadan wannan takikin da kake ganin shi aka asali aiki ne da suka yi a matsayin research group nasu na PhD wanda bayan sun gama kowa ya samu ainihin kundin digiri ko kuma takardar digiri ta ainihin wato doctora bayan sun yi aiki kasan akwai jami'an da suke da ka'idan research group in za a bincike ba mutum ɗaya ne ke yi ba za a haɗa kwamba ce haka su yi to waɗannan mutanen guda uku suka yi wannan aiki a dai wannan jami'a ta imam muhammad ibn sa'ud al-islamiyya a cikin wannan littafin ibn taimiyya ya kai matuka wajen nuna irin ilimin da yake da shi game da kiristanci malamai suka ce kai ka ce wani tsohon fasto ne ko fada ne ya musulunta don irin ilimin da ya faɗa na game da sanin aƙidar kiristoci da kuma yadda ya iya mata raddi a ciki kai ka ce shine roman addini kama a ce ne gaba ɗaya shugaban addinin a duniya ce ai addinin ku ya ce kaza a wuri kaza a wuri kaza an ce kaza farko ya yi ƙoƙarin bayyana cewa su san cewa addinin annabawa gaba ɗayan shi ɗaya ne dinul anbiya wahid tun daga kan nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan cewa kuma ya nuna musu ya nuna musa ilmance yadda kasancewar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama shamil ne ga duka duniya domin sai ƙoƙarin su karyata cewa su sun ki a yadda da annabtan Muhammadu ne saboda kasancewa Muhammadu annabin larabawa ne kawai sun mushi wannan maganganun a cikin su waɗannan malaman kiristoci da aka yana musu a ah, ba haka bane ya kawo musu hujjoji daga cikin tafansu daga cikin attaura daga cikin injila sannan daga cikin qur'ani da kuma hujjoji na hankali wanda suke tabbatar da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi annabi ne da aka aiko shi zuwa ga kowa har zuwa ga annabawan nasu domin annabawan su ma ranar kiyama za su tashi ne kashin tuta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa in ya dawo duniya zai zama ɗaya daga cikin mabiya addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan yayi kokarin yin bayani akan busharar da annabawa suka yi da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya yayi watsi ya wawwatsa ya targaza dukkanin shibohin da kiristoci suke kawa game da musulunci ya laita a ce wannan littafin turawa da suke kurarin cewa suna yin bincike game da ilmomin gabashin duniya ina ma da a ce za su yi kokari su fassara shi zuwa yarurrukansu su karanta su gane mai musulmai suka rubuta game da yarurrukansu game da ilmomin addinin su tun tale-tale ba tun yanzu ba to waɗannan sa daga cikin tafan da malam ya ambata sai kuma ya ƙara ambatan littafin ainihin wato at-tadmuriyya ko littafin at-tadmuriyya yana daga cikin tafan da hannuna bai iya kaiwa kan shi ba a yanzu gaskiya amma ta murya ta kaice wato littafi da yake magana akan ka'idojin tauhidi wanda suka shafi farko sifat da ainihin wato ka'idar shari'a game da su da alqada wal qadar da al'irada da muhabba, da karahiya da buhud da kuma yaya waɗannan siffofin suke ga Allah maɗaukin sarki da kuma bambancinsu da irin na mutane a tadmuriya ita ma kamar mafi littafan shi amsoshi ne na fatoyi ya sa mata suna tadmuriya ne ishara zuwa ga garin tadmur na ƙasar suriya shi ma ishara zuwa ga cewa tambayar ta fito ne daga wannan ainihin wato gari sai kuma littafin at-tis'iniya Allahu akbar jama'a wannan zafi na at-tis'iniya littafin ya daga cikin ajaibud dahar ya daga cikin wonders na duniya wanda duk ya karanta wani abu a cikin shi zai iya sanin haka wa ma mat lokacin da ibn taimiyya aka kama shi daga cikin kama-kaman da aka yi taimashi a kai shi ainihin wato ƙasar iskandariya aka kulle a cikin ƙasar misra daga baya aka dawo da shi alkahira aka ƙara kulle shi to wata rana sai malamai na fiƙihu da alƙalai da malaman mazhabobi masu fatawa da malaman fada dukkanin da fi'at na malamai a lokacin ƙungiyoyi da ɗaiɗaiwarsu sai wani alƙali ya kawo motion a majalisar malamai ta wannan ƙasa cewa ya kamata fa a duba al'amarin malamin nan in zai yi a sakai to da aka zo aka zauna sai aka ce to za a sake shi amma da sharaɗi ga saƙo wasiƙa ce kawai haka takarda guda ɗaya aka rubuta aka ce a kai mishi a gidan yari aka aiko su 'yan sako daga cikin malaman wanda ake ganin suna da fuska a wurin shi cewa a je a kai mai sakon cewa za a sake shi amma ga sharaɗi sharaɗin shine ya daina waɗannan maganganun daga cikin maganganun shine ya daina cewa Allah yana magana da sautin da in ya ga dama ba wanda Allah ya ga dama zai ji irin yadda Allah ya magana da annabi Musa wai ya daina faɗa wannan maganar? to ana kai ibn tumiya wannan takarda sai ce to kudan zauna sai ya samu takardu nan da na yi yauta musu amsoshi a cikin amsoshin ya kawo hujjoji a tattakaice wanda ba su sa ya daina yin wannan maganganun ba saboda Allah ya ce kaza saboda annabi ya ce kaza abin da yake yin istihdari nan take dan juz'i haka dan juz'i haka dan kankani su fa wasiƙa ce suka aiko yace akai musu ga hujjoji da suka sa yake faɗa wannan magana in dai sai ya janye ta da za su sake shi su bar shi kawai to da aka tafi da wannan 'yar wasiƙa kai sai ya ga fa ai yayi kusuri wajen wannan bayanan da aka lokacin kawai sai ya ɗauki alƙalaminsa sai rubuta littafin attisiniya. tisiniya wanda hujjoji ne guda casa'in da ya kawo shine ma'ana attisiniya tisiniya din hujjoji guda casa'in waɗanda suke tabbatar da lalle Allah yana magana irin wadda ya ba da labari a cikin ƙur'ani, irin wadda annabi ya ba da labari a cikin ƙur'ani ya biye fata-fata da maganganun asha'ira da 'yan kullabiya alƙa'ina bil kalamin nafsi da haka su suke cewa Allah yana magana amma maganar zuci kwatankwace da za ka dinga karanta wasikar jaki da aka agus da ƙwar'ani da attaura da injila duka abu ɗaya ne inna ma Allah ya kimsa wa wasu mutane ma'anan maganar shi a cikin zuciyarsu su kuma suka yi translating ma mutanensu da irin yaren mutanensu da aka ba magana Allah ba ce a ma'anan magana Allah ce kamar da ya kimsawa wani a gurin asha'ira a gurin kullabiya a gun jahamawa ibn taymiya yayi wannan littafi yayi musu fata-fata a ciki littafin akwai takikin Dr. Ibrahim Muhammad Ibrahim Al-Ijlan wanda shi ma asali yayi takikin ne a matsayin risala doctora a jami'an nan ta al-Imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya akwai shi a nan makaranta <clears throat> na tsammani ya labarar na sama ne da aka Ibn Qayyim Sheikhul Islam Sani da yazo yana magana akan littafin Tis'iniya a cikin nuniya yake cewa wa kadhaka tis'iniyatun fiha lahu raddun alaman ƙalabin qala nafsani tis'una wajhan bayyanat butlanahu a'ani kalaman nafsi bil wahdani yace ka karanta littafin tis'iniya fiha lahu wanda a ciki shi ibn taymiya yana da raddun alaman ƙalabin nafsani raddi akan wanda yace Allah yana magana ne maganar zuci tis'una wajhan ya kawo fuska 90 Bayyana butlalahu wanda fuskan nan ta in ta bayyana barnar da ke cikin wannan aƙida. a'ani da ibnu qayyim ce ina nufin kalaman nafsi zal wahdani cewa magana da aka ce wai Allah da duke yake magana Allah ubangiji ma'abocin ainihin wato a dayantuwa sannan malam ya ambaci littafin hamawiya wadda bata bukatan wani introduction ko sai kuma littafin as-safadiyya Asafadiya asali watin ita ma amsa ce ga fatawa mun fara baya cewa ibin timiya malami ne pragmatic wato wanda yake lura da al'amuran da kaje su kawo wajen yin maganganun shi da fatoyin shi ba malami ne kawai mai zaune haka Abin abinda kawai duk ya tuna ya rubuta ko abin da ya ga ana yayi ya rubuta a yakan nemi ne menene abin da zai mutane amfani ko kuma mecece shubha da take yawo ko wata barna ne wani malamin bid'a ya rawwada ta ko ya kawo ta cikin al'umma sai biya darkaki ta yi mata raddi daka as-safadiyya an kawo ne fatawa game da cewa ina hukuncin mutumin da yace annabawa suna yin mu'ujiza ne kawai saboda taurin rai karfin hali ne annabta ba Allah ne ke aiko su ba wannan ma magana ce ta falasifa cewa annabawa kawai wasu mutane ne a cikin al'umma masu taurin rai wanda za su kafe a kan ra'ayinsu a yi a yi da su su ƙibari har mutane su gaji da masu saɓani sai su dawo suna binsu da haka a ganinsu kowa ma inda yana da wannan gwargwadon na taurin rai zai iya yin ƙarfin hali ya annabta wannan magana ce ta falasifa kuma ta saɗaɗo cikin wasu daga cikin mutafalsifa 'yan shigewa falsafa daga cikin musulmai shi ne ibn timiya ya ainihin bi wannan magana ya yi mata raddi ɗaya bayan ɗaya a cikin wani tashi mujalladi babba guda haka na ainihin asafadiya an buga shi har ila yau shi ma da hakikin doktor muhammad rashad salim a cikin juz'i biyu mujalladi ɗaya haka mai juz'i biyu a haɗe wannan takaitacce nan game da littafin ainihin wato al-safadiyya sai kuma littafin al asfahaniya ita ma ya ambace ta anan ko littafin aqidatul asfahaniya shi kuma wato a an tambayi ibn taimiyya ne akan akwai al’imamun asfahani wanda ya littafi al asfahaniya aka ce ibn taimiyya ya zo ya sharhinta ce to zai yi sharhin amma su sani cewa sai ya yi gyare-gyare a cikin wasu abubuwa da wannan malami ya faɗa domin malamin ba ash'ari ne shi kuma taymiya kamar da kowa ya sani ba wai ba salafi ne ga gari ba shi ne hamilu luwa'i ilmi salaf ba da da ƙirabi al’usul mafaddala bayan wuce waɗannan zamunna na farkon musulunci ba a samu mutumin da ya rike tuta ta ainihin ilimi na aƙida da sunna yadda salaf suke a kai ba ba tare da ja baya ko da kankani ba irin ibn timiya wanda duk abin da ya san gaskiya ne sai da ya faɗa ya rubuta baya shakkan lau mata la'in wannan daga cikin fuskoki mafiya kaiwa matuka wajen kamantakeke su da suka yi da mala albani shine alqawlu bima sahha wa tahaqqaqa annahu huwa alhaq min duni min duni kibarin bil awaqib faɗan abin da yake shine tsantsar gaskiya tsantsar gaskiya wanda ya tabbata shi ne gaskiya ba tare da tunanin kwanci kwanci da bai baya ba wannan shi ne. sharhin al’aƙidatul asfahaniya wannan littafin gashi dama juz'i ɗaya shine sharhin littafin aƙida ta al'asfahaniya rubutawar ibn taimiyya amma wannan ba shi ne wata takin da mala yake ishara ba domin shi wancan ana buga shi ne akan ainihin wato a mujalladi biyu saboda taƙiƙin da kuma ainihin muƙaddima da shi malamin ya mai ya fi wannan girma sosai ina fata mun gane wannan to baya ga wannan sai kuma na gada dacewar akwai littafan da shi malam din bai ambata ba amma wasu daga cikin su ga su anan sai mu dan nuna su dan kyamara ta ɗauka da kuma bayani akan meye a cikin su a takaice daga ci akwai littafin al kubra da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ga wannan mai tahqiqi da takhriji na Abu Abdullah Muhammad Ibn Hamad Al-Hamud bugun maktaba ta Ibn al-Jawzi al kubra littafi ne wanda yake magana akan tsantsar akida wasiya akan me ya kamata mutum ya kudurci game da Allah game da littafin Allah game da ainihin siffofin Allah madaukin sarki game da kaddara da aka yi kyata da suna al-wasiyatul kubra ta fi kowace wasiya muhimmanci kamar littafin al-fiqhul akbar ne na ainihin wato malam abu hanifa ko ishara akan cewa fiqhun fahimtar yaya Allah yake sanin Allah yadda Allah yake so a san shi ya fi kowane fiqhu muhimmanci da aka sai a bashi siffa ta wannan ainihin girma ɗin. akwai littafin aljama'atu wal furqa magana akan yaya ya kamata haɗin kan musulmi ya kasance kuma me ke jawo rabuwar kan musulmi haɗin kan musulmi ibn tumiya ya bayyana cewa yana tabbata ne bisa bin gaskiya bisa bin manhaji na magabata bisa imani da ƙur'ani da fassara shi bisa fahimtar magabata da kuma aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda magabata suka yake ita irin da yadda ka san malam albani yana kururuwa yana da'awarsa cewa komawa ga fahimtar magabata da aiki da addinin musulunci irin yadda magabata suka yi shine kawai mafita irin da'awa dan fodiyo kenan irin da'awan mala bakar gumi kenan Allah ji kansu gaba ya wannan tafi gashi karamin juz'i ne kamar da ake gani wannan bugu ne na maktabatul islamiyya wanda ya takikin shi shine Abdul Salam ibn Muhammad ibn Abdul Karim gashi nan dan littafi haka mai matakar fa'ida akwai kuma ila yau littafin al-mu'jizat wal karamat wa anwa'i khawarik al-adat wa nafi'uha wa madarruha littafin da ke magana akan meye mu'jiza meye karama meye kuma abubuwa waɗanda suke sun saba wa al'ada gashi taqiqin Abu Abdullah Muhammad ibn ah, Imam bugu ne na maktabatu sahaba wadda ke kasar Misra a Tanda kasar Misra wannan tafin duk da yake dan kankani ne gashi kaya gani Ɗan kankanin tafin nan amma ya warware matsaloli masu matukar muhimmanci game da ka'idojin addini game da karama game da mu'jiza game da hanyoyin da ake iya tantance wanda a gan shi da khawariq al'ada sihiri ne ko bokanci ko istidraji ko isti'ana ko makamantansu da ba ta fahimci wannan wato kamar yadda Muhammad Bashar Salim yake faɗa a cikin wata mukaddima da yi da musulmi za su takaice kawai a duk inda suke akan kokarin karanta tura legacy na ilimi na ibn timiya da fahimtar shi da sun gyara fiye da kashi casa'in bisa ɗari da suke ciki na aƙida da manhaji da karantarwa da ainihin sauransu don haka kaga cewa mala albani yi wa kanshi ainihin wato bakance allah ya ji kanshi cewa yana kasar da fahimtar kuma haka ya tabbata gare shi saboda ya karanta siyasan ya su muhimmancinsu da ba babu wanda ya san muhimmancin tafanan sai wanda ya karanta su karantawa kuma na adalci akwai littafin kuma raf'ul malam anil a'immatil a'lam sauke zargi daga manyan malamai na san cewa kowa anan ya taba jin bayani game da littafin na bakin mala albani wannan littafi kullum mala albani rahimahullah yakan yi hujja da shi akan cewa mu masu malamin salafiya ba ma zargin malamai ba ma aibata malamai ba ma kuma cewa malamai sun yi kaza saboda aibantawa ibn timiya ya bada wannan ka'ida cewa idan malami ya kuskure ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake inna ma ya zama hadisin da kake ganin ya inganta a gunka bai zo gare shi da hanya mai inganci ba ko ya fata wanda ya bayar a lokacin bai iya tuno hadisin ba ma'ana dai uzurori ya ta kawo wa waɗanda ya kabata a baiwa malamai game da ainihin wato matsalar da iya samu game da maganganun su kuma a aikace haka yake maganganun shi a cikin fatawal fatawa ta ibn timiya da yazo yana magana akan hadisin hadisu sura hadisin da ke cewa inna allaha khalaqa adama ala surati idan zaka bugi mutum karka bugi fuska sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hujja cewa saboda Allah ya halicci annabi adama ala surati a bisa surar shi annabi adam kowa da ya san wannan hadisin anan yace. da yazo yana magana akan hadisin magana ce magana yake cewa imam malik ya karhanta riwayar wannan hadisi to an ba shi labarin cewa ga wani can ya ba da riwaya din sai ce ai wannan malamin fada ne ma'ana malamin fada wanda yan yaje fada to irin karatun da sarakuna suke son ji shi zai gaya musu ko kuma irin karatun da idan an ji za a sha mamaki ai ta gyada kai irin shi kawai ake ji a bakin shi garai imam malik in rubuta hadisin sai ruwaito iya wurin abin da ke da alaka da wannan hukuncin na fiqhu haramta marin fuska amma baya ruwaitar wancan daga nan sai ibn tamiya ya ta kwararo kuma malamai daga cikin tsararraki na imam malik wanda ba su gaza shi a ilimi da takawa ba su kuma sun yi riwaya hadisa tun daga kan irin su laif ibn sa'ad al ire-iren su da rabayar isi imamu shafi da irin har zuwa kansu bukhari yace duk da yake bukhari ya riwaya hadisin da ma'ana yace to duk waɗannan surato hadisan ya kawo kuma maganganun wasu waɗanda su kuma suka ga abinda maliku ya wancan bai kyauta ba dan me zai karanta riwaya hadisi ingantacce to anan sai ya biya kare imam malik ya kare shi ya kare shi ya kuma waɗannan maganganun malamai ne isu isu wanda mu bai kamata mu shiga ba domin su sai ce kamar shiga magana ne tsakanin sahabbai yana a cikin fatawa ta ibn taymiya to kaga wannan aikace shi haka yake kenan ashe yana ganin har sabanin da ya faru a malaman da suka gabaci zamanin shi da irin maganganun da suka yi ma junan saboda sabanin da dan adalci. yana ganin rashin halaccin kai da ka zo daga baya ko da ka kai malami yadda ya kai ka dinga shiga kana kokarin cewa sai ka gane waye ke da gaskiya waye bai da gaskiya kankano su ka dauka wannan rigingimin ma to kwatankwacin irin rigingimin bai ne sai ya kawo hujja yace saboda su ma suna shiga cikin umumin cewa wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman in yadan sahabbai sune asali a cikin wannan aya wanda suka riga kowa da imani to haka dai kuma zamani bayan zamani ko waɗanne zamani malaman zamanin na Allah sun rigayi na bayansu da imani da zamani ko to na bayansu nan su dinga musu addu'a rigimar ta faru su in ba tarihi ne ya kawo zo da sai an faɗa ba ba bukatar sai an dinga ambatansu kamar yadda na bai ma aka ambata ne idan tarihi ya zo kai amma ƙoƙarin aibata wani kokarin ganin wani bai iya ba wani ne ya fi gaskiya su wani ba su kyauta ba duk wannan baya da cikin abin da ya kamata matsayinka na musulmi ka shagaltar da kanka daga gare shi wannan addinin yan shi'a ne zindikai ko kuma yahudawa da orientalist da su da mazowansu waɗanda suka bi su akan irin wannan addinin daga cikin masu dangantuwa zuwa ga musulunci irin waɗanda suka yi karatu a jami'an ƙasashen turawa da cibiyoyin bincike na ƙasashen turawa a amerika da ingila da faransa da jamus ire-iren su Kasimu Aminu, irin su Da Husaini da ire-iren su waɗanda zaka ga ba su da ba sa rike bakin su ko ainihin alƙalumin su wajen faɗan duk abin da ya zo bakin su game da sabai ko rigingimin tsakanin su Allah shirar da mu har ila yau daga cikin tafan Ibn Taymiyyah waɗanda suka zama wato a fara'id fi abwabiha waɗanda babu irin su a cikin babukan su a kowane littafi na asarimul maslud ala shatimin rasul littafin takobi wanda aka zare a kan mutumin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma na san mutane sun shaje labarin shi game da me yake ciki domin malam albani ya sha yin hujja da shi akan wannan kujera da wasu wurare da ta karatu Allah ya gafarta mishi wannan littafi a wannan bugu na darul fikai hakiki ne na wani babban malami Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid wanda shi ma malami ne daga cikin afzaz na muhaqqiqun wanda malam albani ya sha mana magana akan shi wanda daga ƙarshe ƙaura ya koma ya zauna kawai a saudi arabia a makka ya yi ta aikin ta hakikat tun ma ilimin ta bi shahara ba da aka wannan tafin bugu ne irin na da ga shi tsohon bugu ne kuma darul fikari ba wata madaba ce ta zuwa gani ba kowa da ya sani madaba ce ta yan kasuwa ko littafin a takaice tarihin sa shine lokacin da aka samu wani shaitani daga cikin wato kafirai a ƙasar dimashka ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama mutane suka hayayyaku akan za a kashe shi ibn ya yace a mu musulmai ne ba ma daukar doka a hannunmu dan haka ibn taymiya ya kama shi shi da kai shi ya kai shi gun sarakuna gabanin wannan zamani ya danka shi a hannunsu cewa gashi nan su su mishi muhakama su yanke mishi hukuncin da addini ya tabbata a kan shi wannan shine tsarin mu salafiya duk laifin da mutum ya mana ba ma ɗaukar hukunci a kan shi sai dai in ma mun kama shi sai dai mu kira hukuma ta ta karbi shi ko mu kai ma hukuma shi su kuma san yadda za su yi shi in ma sun yi gaskiya falala ce gare su in sun rashin gaskiya ma fa'alaihim kan shi zai tsaya ko da haka bayan wannan waƙiya ta faru sai bin taimiyya ya ga irin maganganun da mutane suke yi da reaction ɗin da mutane suke jahiransu da malamansu ya da cewa ba su san inda musulunci ya sa gaba game da wannan matsala ba da haka shine ya tashi wannan littafi na asarimul maslu ya bayyana matsalar ta shafi hukuncin zagin annabi su alaihi salama da hukuncin zagin Allah madaukakin sarki da kuma ma yaya ake fahimtar meye zagi sannan meye hukuncin idan musulmi ne yayi meye hukuncin shi idan kirista ne zimmi yayi meye hukuncin shi idan bakin ba ma guje ne kafiri yayi yi hukuncin sa dibin jami'a sai da bayan wannan abubuwa gashi nan a cikin wannan kankanin mujallati ne aka samu wani daga cikin mutanen da suka shahara da kiyaya da ibn jami'a shine asubki yayi na shi yana na'ana shi kuma ya yi mashi ma asarimul menene mulki ko ala ala shatimul na manta asalin sunan yana nan dai a nan dan tare ma suke da wannan inda dauko shi yana nan akan kantan nan ba bukatar shi a dauko shi ne a daidai lokacin da nake wannan ainihin ɗauke-ɗauke. to da haka littafin asarimul masur shi ma babu shakka ana da bukatar a wannan zamani malamai su tsaya su karanta shi su kantar da ɗalibansu shi dan a san me ke ciki domin a wannan zamani ana samun irin waɗannan karrat irin waɗannan abubuwan suna maimaituwa na ko dai wata jarida ko gidan tv ko finafinai, ko agun wa'azozi na kiristoci ko kuma ma masu cewa su musulmai ne in court masu cewa su musulmai ne wanda masu ke iddi'a'in suna ƙauna da ishku ga annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi maganganu na zagi game da annabi sallallahu alaihi ko cin mutunci ko kuma sukan zarge mu mu tsantsan musulmai mu alu sunna mu salafiya da cewa muna faɗa manganun zagin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan lokaci ya kamata lauyoyi na shari'a musulunci alƙalai masana cibiyoyin bincike na musulunci kamar center for islamic legal studies na ainihin wato nan a jami'a Ahmadu Bello ko center for the study of islamic eh, center na islamic studies na jami'ar Bayero ko Sokoto su tsaya su yi ma mutane bayani ko tsara conference ko su yi samina akan wai meye ma ma'ana zagi nabi sallallahu alaihi wasallam ko me matakin da ya kamata a dauka shin matakin da mutane suke dauka na su zanga zanga ko kone kone ko aje da an ji shubha koya take aje a kashe mutumin a kona shagon shi a kona garin gaba daya ko duk duniya ta dauki bala'i haka ya kamata ma a ko ko ba haka ya kamata ba musulmi sa da bukatar wannan fatoyi ina ba ta fahimci wannan amma kaga abun bakin ciki shine mutanen mu ba su ma san littafin ba zaka tambayi mutum da dama daga cikin wanda ake ganin malamai ne ka san littafin nan mafi yawan amsa shine a'a ko kuma mafi karancin amsa e na san shi ka mallake shi mafi yawan amsa shine a'a mafi karanci kuma e na mallake shi ka karanta shi mafi yawan amsa shine a'a ko mafi karanci e na dan karanta ban fahimta ba Allah ya samu dace sai kuma littafin wanda yake kani ga hamawiyatul kubra din nan shine jawabul i'tiradatil misriya ala al-fatwal hamawiyya wannan gashi ba cikakke bane abinda aka samu ne ragowa kamar yadda masu kike suka bada labari ya daga cikin dafan da suka bata daga cikin dafan ibn timiya bayan wannan fatwal hamawiyya ta fito mun ji ba so ɗaya ba su biyu ba cewa fatwal hamawiyya na daga cikin littafan da suka jawo ibn timiya matsalolin da ya shiga na jarabawa da Allah ya mushi da irin hasada da gaba da sharrin da malaman bid'a da sarakuna suka mishi to shine da aka kai littafin kasar Misra sai wasu 'yan bid'a daga cikin alƙalai suka haɗa kai sai da suka gayya ba cewa a rubuta mushi raddi suka yi ƙungiyar rubuta raddi kowa ya nemi abin da yake ganin bai da shi ba a cikin mazhabin shi ba shafi'i ya faɗa abin da bai da shi ba ba hanafi bai faɗa abin da bai da shi ba ba maliki kowa ya faɗa aka har hada aka har hada aka rubuta aka bai wa sarakuna aka ce ga abubuwan da bai da su ba a cikin hamawiya a lokacin akwai wani sarki mutumin kirki ya hana ayata magana bayan shuɗe wasu ta ƙara taso da magana shine aka zo aka rubuta da ta kawo ni bin tamiya shine da ya bai musu wannan radojin kowa ya ce to magana da wani ya ga raddinta magana da wani ya faɗa ga raddinta amma kamar yadda na faɗa wannan aftari ne kamar yadda masu takikin suka faɗa takikin wani mutum ne mai suna Muhammad Aziz Shams ya yi haka karkashin supervision na Bakar Abdullahi Abu Zai kowa da ya san Bakar ko wani malami ne wanda ya gashi nan ga kamar shi babban malami ne Allah ya gafarta mashi Allah ya mishi rahama dakta ne to shine yayi ta yayi ishraf kamar supervisor na aikin ya faɗa a cikin talikin shi cewa wannan littafin yana daga cikin kana fi adadil mafqudina min kutubi shaykh islam amma daga baya aka samu wani bangare a wata maktaba a ƙasar Pakistan da wani bangare a wata maktaba a ƙasar Turkiya ne aka haɗa aka yi wannan iya wanda kake gani haka amma ya fi haka girma sosai kamar yadda malaman tarihin Ibn kimiyya suka ba da labari ina fata mun gane wannan akwai kuma littafin al-hisbatu fil islam hisba da wannan wato 'yan sanda a musulunci shine aikin hukumar musulmai me aikin da 'yan sanda suke yi me aikin da jami'an tsaro na SSS suke yi ya yi kamata su yi hulɗa da marasa gaskiya ko masu laifi ko waɗanda ake zargi menene muhimmancinsu a cikin ainihin addinin musulunci wani irin malami ne wannan jama'a shi za a yi ce mausu'atun ilmiya ko wani encyclopedia ne wani kundi ne mai zaman kanshi na ilimi yadda muke wannan bayanan jama'a na sani cewa insha Allah wata rana Allah zai kawo wasu bayan shuɗewar mu za su yi wannan bayana akan kamar albani insha Allah sai sun zo sun an ta littafan shi da maganganun shi da kasusuwan shi ana musu irin wannan bayanan a taƙaice ko a bayyane saboda yadda wannan malami yake musu a irin zamanin shi to haka albani yake a wannan zamanin babu ko bambanci jama'a saboda shi ma in ka bi littafan shi da maganganun shi musamman maganganun shi da aka ɗauka a kaset za ka tarar cewa haka din suke ina yin ina jin takaicin wani abu guda daya cewa akwai maganu da dama da mal albani yayi ta mana musamman a muciya a karatukan muciya waɗanda ake yin dama karatu ne mafto babu lokaci a ce sai ka ba ta shi wata ran sai a a wajen tun karfe bakwai to a irin nan zaka ga an gama karatu in malam ya fara nasihohi da maganganu wanda suke da ne na ilimi haka za su tafiya mu din kuma da yake duk galibin mu kawai 'yan gari ne ma'ana a lokacin ne ma muke koyan tarbiyya addini lokacin babu wanda ya tunanin bari ya dinga transcribing mutum ɗaya ne na san yana kuma shi ma ya mutu malam nura ya haya rahimahullah malam nura ya haya lokacin shi ne yake da inaya akan duk abin da ya ji fa'ida zai ma zai rubuta zai ma zai rubuta mu sauran kawai sai dai kawai mika sake ma ta saurari. ba a rikodin kuma a lokacin ma babu kayan rikodin sophisticated irin waɗannan akwai lokacin da kuma yake hanawa shi da kanshi ya ce ka a ɗauka don wata manufa ta abin nan amma na san da dama saboda maganganu da ya ta maimaita su ba na ji akwai ta magana albani ya faɗi ta wanda bai ta maimaita ba Yin maganar da yake faɗa da santa da muhimmanci gare mu sai ya maimaita ta so ɗaya so biyu kai so goma to da daman su na san mutane su rike insha Allah amma babu shakka akwai wanda za su bace kamar yadda ta bin tabiyan nan wasu suka bace sai kuma littafin kitabun nubuwat littafin magana akan annabta wannan littafi da ma shi ma littafi ne ɗaya tamkar da dubu a cikin wannan ga shi bugun ainihin wato maktaba ta darul abin nan ta a mamlakatu abinta saudiya wizaratu ta'alim ali a cikin ainihin wato silsila na littafan da suka rubuta na wancan mashru'i daga imadatul bahsul ilmi kama a ce directorate hukumar kula da bincike ta ƙasar hukuma da ke kula da research na ilimi wannan littafi takikin doktor abdulaziz ibn salih at tawiyan yana ana buga shi a cikin ainihin mujalladi biyu gashi kitabun nubuwat wanda kamar yadda na faɗi littafi ne shi ma faridun fi babi ɗaya tamkar da dubu abinda ke magana a cikin shi shine wancan ɗan ƙaramin littafi da ibn taymiya yayi akan karama da annabta da sauransu sai zama wasu malamai waɗanda suke ko dai zilawa ko ɓatattu ko kuma 'yan jigari-jigari wanda ruwan ilimi da jahilci ya cakuɗa a jikin kwakwalwarsu su ne suka fara ganin cewa wasu abu da ya faɗa ba daidai ba ne da aka ya zo ya yi wannan bitausi'a ya yi shi dalla-dalla magana akan me ya annabta me ya mu'ujiza me ya karama kuma menene bambancin da ke tsakaninsu me ne sihiri me ya khawariqul ƙul'ada menene wilaya ya yi ta bayani akan wannan abubuwa dalla dalla da manhajin ahlus sunna game da haka da raddi akan wanda suka saba wannan manhajin babu shakka wannan littafi shi ma littafi ne mai muhimmanci kwarai a wannan zamani da iddi'a'at na ainihin wato a annabta ƙarya da wani ta ƙarya da karama ta ƙarya da cakuɗe tsakanin sihiri da rukuya da bokanci da addu'a suka cakuɗe har ma ba a iya tamizin waye boka waye mai rukuya waye yake da ilimi waye yake da jahilci wato kusan ko littafin nan in kana bin shi ka ga littafin nan fa'a da bukatar shi a yanzu din nan babu wani da za a ce wai is out of date babu kowanne is current har yanzu yana da yana da abin nan wato relevance a cikin wannan society namu na musulmi ina fata mun fahimci wannan da haka ina ƙara wannan magana cewa muna fata Allah ya kayyade ma musulmin ƙasar nan malamai waɗanda za su ba da muhimmanci wajen karantarwa da sajjalawa da fassara waɗannan littafai da yin bayani akan abin da ke cikin suna fawaid ilmiya da ainihin zakair na ainihin ilimi sai littafin jawabu ahalil ilmi wal iman bi tahqiqi ma akhbara bihi rasulur rahman min anna qul huwallahu ta'dilu thuluthal qur'an kawai bayani ne akan wannan hadisin me ma'anar cewa qul huwallahu ahad ta adul fulusal qur'an juz'i da ya gashi kawai akan wannan matsala jama ku duba irin wannan ilimi fa wannan littafin bugun maktaba ta ainihin al'asariya ce ta kasar beirut ta lebanon gashi nan ya yi bayani dalla-dalla game da hadisai da maganganun magabata wanda suka zo dan fassara ma'anar waɗannan ainihin wato maganganu na ainihin annabi sallallahu alaihi salama game da cewa qul huwallahu ahad ta'dilu adilu qur'an ɗaya take da wani obasiri na qur'ani. sai kuma har ila wani littafi game da shi ma sharhi da na hadisi kwaya daya sharhu hadisu jibrila fil islami wal iman wal ihsan hadisin wani hadisin na yin islamiyya ko ma wal iman na tambaya din nan fas na da rukubatai ila rukubatai hadisi na biyu na wani hadis ko Yau to shine yayi sharhi me ma'anan hadisin jibrilu hadisin da ke magana akan ainihin wato mai ma'ana islam mai ma'ana ihsan mai ma'ana imani wannan hadisi ba da ma akwai da suke karanta shi daga cikin murji'a da jahmiya da mu'tazila wanda suke kore tafadul game da imani wanda suke kore cewa babu ceto wanda suke ganin cewa al-imanu fi aslihi wahidun cewa zaka ji wani jabberi a cikin zai ce imani ka imani abubakar as-siddiq radiyallahu anhu in kun iya tunawa ai wannan katin a cikin ɗahawiya sai kawai mutum ya bugi kirji ba kawai ya ce wai da imanin shi sai sai na abubakar wai iri ɗaya babu tafadul wannan murji'a kenan da kuma jahamawa da murji murji'a ɗinnan nan ne masu cewa komai kai akwai mafita in ka duk sabon duniya da kai sai a ce akwai mafita wani ya bani labari nan wani malami ne a kasar nan fa wani ma'aikaci na gwamnati babba irin wanda suke sata din nan yi sata ya yi sata ya yi sata ya tara damasharan kuɗaɗe sai dawo garin su bayar kaya sai samu wannan malami ya bashi fatawa Allah ga malam ya zan yi da kuɗaɗen nan ne tsakanin da Allah ni ina cikin damuwa game da kuɗaɗen nan na tara su ne ba ta hanyar halas ba sai malamin ya ce abin da za a yi ya ɗebi 5% ya ba malama shi ke nan kawai ka fara banki bankin kaga wannan shine shugaban murja mana ba ma wai a yi sadaka da 5% ba ko kuma da suke cewa a gidan makarantu a tona rijiyoyi a biya mutane ko su je umara duk wanda ya mutu a kai ma 'ya'yan shi buhun shinkafa da matan shi idan sun yi 40 idan sun yi kutataka ba a kawo musu atambobi duk wanda yake da marayu a biya musu kuɗin makaranta duk da kuɗin haram din wannan ma ta wasu ta dan ma sauki sauki ai akwai wanda zai ce shi a ɗiba kawai a bashi amma manta da Allah ba komai shi ya sa abin da zai gaya Allah malami ne ba wallahi aka bani labarin ya faɗa haka kwana kwanan nan nan, to waɗannan su ne murji'a suna nan cike da ƙasar nan har a cikin wanda ake ce ma'alus sunna suna zuwa suna gaya ma 'yan siyasa da sarakuna da shugabanni na al'umma cewa ba komai su ci gaba da zalunci su ci gaba da yankan national cake suna zubawa a jifansu alka'aka alwataniya arzikin ƙasa su ji gaba da wawura suna ɗan sassan matalakawa a munasabat sai a zaɓi wani malami ɗan jigari-jigari sai a biya mai maka shi kenan in yi je maka ma bai ma ya aikin hajji ba domin abin da ya kanta aikin hajji kawai da salat in yi je kuma maka ta riga ta juye juye wanda ko sahabbai suka tashi zuba su gane ta ba da ga kawai sai je yana neman ina ne shajara wanda jabiru ya ce inda shajara ba zai ganta ba gaba ɗaya wani ma ya zare a can da ganin wai haka da aka yi kafara ce ta zunuban satar da aka yi musu bukari habbabi ya wannan cewa duk wanda ya saci kudin al'umma sai ya koma da su in ko bai koma da su ba sai ya zo ya tara al'umma awwaluhum wa akhiruhum ya ce musu to ni ne wani ni na ta muku biliyan kaza a lokaci kaza jama'a annabi kuwa Allah ku yafe mu in suka ce sun yafe mishi shikenan in ko ba yafe mishi ba to falyattaqi da'watal mazlum innahu laysa hawa wa lahi, hijab to wannan littafi abin da yake magana kai kenan sharhin hadisu jibril alaihi salam da kuma bayani akan imani cewa ya tafadal fi asrihi da kuma bayani akan cewa akwai ceto ba irin yadda mutazila suke karatawa sai kuma littafi na at-tawassul wal wasila fa'idatun jalila fi at-tawassul wal wasila wannan ma littafi ne faridun fi babi allah akbar wannan littafi jama'a yana daga cikin littafan da shi ma da ya bata cikin tafai bin kimiyya. amma akwai wani dalibi bin kimiyya mai suna al-hafiz ibn urwa al-hanbali as-salihi wannan littafin al-kawakib darari fi tartib musnad ahmad ibn hanbal ala abwab al-bukhari ya dauki littafin musnad al-imam ahmad ibn hanbal ma da shi a makarantar nan insha Allah ya dauki littafin kunga musnad yana kawo hadisai ne bisa ka'idar babu abin nan wato tantance sahabbai ko hadisan wane hadisan wane hadisan wane shi kuma sai ya ɗebi babukan da bukhari ya yi in bukhari ya ce babu kaza kaza kaza sai dai lalubo a cikin Musa imam muhammad ina hadisin da zai ba da hujja game da wannan babu Shi ne alkawakibu darari fitar tartibi musnad imam ahmad ala abwadul bukhari to a ciki yana yi yana ta hakikin maganganu yana ta'aliki yana ta'alil ba wai kawai hadisi yake kawo da bukhari yake kawo ba yana da maganganun shi da sharhin shi yadda ka ga al-imam Hussein dan Mas'ud yana yi a sharhu sunna na Bagawi shi Bagawi din ko to a ciki ne da ya yazo wata magana game da wasu hadisi sai ya zuba gaba da littafin nan a matsayin sharhin da Ibn Taymiyyah yi game da tawassul ana ka samu littafin da ba da ka ba da ya bata saboda shi ma asali fatawa ce Ibn Taymiyyah ya bayar game da ka'idan tawassuli yaya ake tawassuli menene hukuncin tawassuli da wasu abubuwa menene ayoyi da suka zo akan tawassuli suke nufi me ya hadisan tawassuli suke nufi bayani ne dalla dalla shi ma yana da matukar muhimmanci da zafi musamman a zamanin nan da in ka ce babu kyau a ce dan Allah dan annabi sai a ce ka zagi annabi a ce baka san annabi ko cewa dan iyayenka wani ko dan kabarin tsohonka duk ana fada a nan ko yanzu ne ma da izala ta yi mutsu mutsu da bid'a mutane suke dan ji tsoron fada wannan in suka ga suka ga masu dagaggun na ko gemu sai in isu isu ne ko kuma in kai ma kana yin sun ma'amanu sun makafaru baka da gemu ko kuma wandan ka irin na yi wuta ne to ba za su gane ka ba wajen ko baka da sima ko ka iya jin an yi haka wataƙila tun da kana da imani imanin ka ya motsa kai magana ko kuma ka musu mujamala in malaman ka ne ko kuma idan sarkanka ne wallahu alam ala ayi halin wannan shi tafin at-tawassul wal wasila tahqiqin Abdul Qadir Abdul Qadir al-Arnaut daya daga cikin ɗaliban albani na farko farko daya daga cikin ɗaliban albani farko zaka ga albani yakan mishin ainihin wato addu'a sosai a wuraren da idan ya mushi gyara akan wata matsala domin malami ne kwararre a hadisi to yakan zo ya karanta dafa albani sai ya ce alga wata mana suna ganin nan kaza ya kamata a ce ko kuma wannan hadisi ni na samu mai hanya iri kaza to da ke albani na surdini malami ne mai adalci in yazo sai ka ji ce wani kaza ne yamin wannan gyaran Allah ya saka mushi alkhairi iya daga cikin abin da kullum malam awali ya ta mana fada akai da nasiha cewa mu dinga ikiraf da falalan waɗanda suka yi mana malamanmu iyayenmu shugabanninmu ɗalibanmu ko ɗanka ne in ya gyara maka gyara ɗanka ne ya haddace ƙur'ani ko kuma ka haddace ba ka zo kana karatu sai ya gyara maka wata aya cewa ga yadda take to ba cewa kawai za ka yi kai yanzu ka yaka tun za ka mun gyara to ka ba wannan haddar ba sai ka ɗauka falalaci ka ce alhamdulillah Allah ya muni gamdakatar a gida ake mun gyara kuma ta kace ta gyara maka kuwa kuma ka je ka malaman yaran nan godiya cewa ai ilimi yayi yayi albarka ilimi yayi kyau ina fata mun gane wannan da haka yana daga cikin abubuwan da kullum mala awul yakan yi su rahimahullah ambatan malamai waɗanda suka mishi alkhairi da ƴan uwa masu da'awa waɗanda suke da falala akan wasu gyararraki ko wasu matsaloli da suka kashi akan hanya har ila yau ga littafin ainihin wato al-ikhna'iyya ko kuma ar-raddu ala al-ikhna'i wannan ikhna'i din wani malami ne mai suna ainihin Ibrahim ibn Muhammad Burhanuddin al-Ikhna'i wannan malami babban alkali ne a ƙasar misra ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 777 kwatankwacin shekaru 658 kenan insha Allah to wannan ga baki dan shi littafin akan ziyarar kabari ne wannan malami alkali ne babban malami jama'a ba karamin malami ba malami yanda ya kai ya kawo amma yana da bid'a game da mas'ala ta ziyarar kabari mai da ziyarar kabari addini da kuma yin takanas ta Kano ake cewa ko shine shaddur rihal mutum ya tashi daga Zariya ya tafi Sokoto musamman dan ziyarar kabarin dan Hudu ko ya tafi Kano musamman dan ziyarar kabarin wani wali a wali mai giginya ko ya tafi wani gari kamar can Gombe kenan misali dan ziyarar kabarin sarki musulmi a Tahiru ko makamancin haka kai ko Madina ne ba a zuwanta da sunan ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ziyarar masallacin idan ka je masallacin daga nan kuma sai ka wuce ziyarar kabarin haka daga nan kuma sai ka samu halin zuwa ziyarar kabarin shuhada uhud wanda take ainihin wannan wuri da ake ce ma'udu a ainihin wato wajen garin madina duk wannan shine ibn taymiya ya bai wannan maganin shi malamin rubutun da ya fa bai wuce abin da zaka iya karantawa hudubar juma'a ba asali bai wuce abin da za a yi karanta kamar ina malam musa suna limaman juma'a ko hudu juma'a alga wata malam baya nan kusa ko ta kan kai shafi nawa zai wuya ta wuce shafi biyar duk iya larabci malam ya irin da yi masanatanmu na kasar nan don sai a watsa ya baka wuce in ka wuce shafi biyar ko duk abin da za ka yi ba zai wuce minti goma ba na hudu ba duk iya saga inka in ba ka bako mutane gaba ɗin gidi su fara don wa ma ke fahimta abin da kake illa kalilan min manhadallah mu ma yan arabiyan da ma suke fahimta wani ma hankalin shi bai wajen ya ta tunanin da an tashi bai kuma da suwa? yana da wata matsala a kone bashi da ake bin shi a ko ta balwara zai zugunta taɗi da ya rairan waɗannan duk tunanin duniya ne a cikin ƙwalan mutane ko to don haka rubutun da ya yi ɗin ɗan ƙanƙani ne amma da malam ibn timiya ta shi gaba shine mishi wannan musalladin akan menene abin da sunna ta faɗa game da ziyarar kabari ya ya kamata a yi waɗanne kaburbura ne ya halasta a ziyarta duk ibn timiya ya yi wannan magana dalla dalla wannan takikin malam ahmad ibn munis al'ambari ne wanda ɗaya daga cikin malamai da suka taƙiƙi a cikin wannan sisila ta rasayar ilmiya bugun darul harrar wannan shi ma asalin shi tafis ne na ainihin wato kundin babban digiri ya daga cikin daban da suka a ibn taymiya matsala shi ba domin an ce wai baya san annabi ya hana a ziyarar kabarin annabi da sauran waliyai suna fisa wata wata ainihin wato babban waliya dinnan daga cikin ahlul bait jikokin sayyidina ali wadda tara ya kasar misra har ta mutu in ka karanta tarihi imamu shafi'i za ka ji labarinta imamu shafi'i ya ji ta a misra wata babban malama ce wata zahida ce wata waliya ce ta daga cikin waliyai waɗanda ake kikirgawa a wancan zamanin karanta littafin hiliyatul auliya'i na ainihin wato abun na abu ainihin ko sai kuma littafi ɗaya daga cikin littafan da kullum mala yake hujja da su akan cewa mu ahlus sunna ƙarya ne mutum ya ce ba ma son zikiri alkalimu tayyib na ibn taymiya wannan ta hakikin babban malami ne wato wannan littafin ya samu hidima malam ne yayi kuma malam ne ya tahqiqi shine ibn taymiya yayi albani ne ya hakiki, gashi nan hakikin albani nasiruddin bugin bugun maktaba ta darul ma'arif da sahibiya sa'ad ibn abdurrahman ar-rashid albani yace at-tab'atu shar'iyya al-wahida wanda ya san me yake nufi ya san me yake ji wannan magana ko wanda bai sani ba kuma ya bata kawai ba magana ce ta yanzu ba za ga littafin shi da dama yana rubuta wannan maganganun saboda matsalar da suka faru tsakanin shi da masu buga littafai da sauransu littafin kawai abin da yake magana kan shi ne zikiri tasbihi istihara haidala yadda ake yin za a shiga bayi bacci bayan tashi bacci in an tsaya a arafa duk abin da shafi zikiri irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mu ahlu sunna muna zikiri babu ma wanda ya kai mu zikiri domin namu shine ingantacce addinin da muke muna yi ahlu sunna inda na gaskiya ne ko akan keke yake sai ya dinga zikiri domin duk inda ya hau hawa ko gangara ko tudu ko gangare akwai abin da ya kamata ya fada in yi zo sauka akwai abin da zai fada in yi zo hawa haka in yi zo sa riga in yi zo cirewa kai in zo tarawa da matar shi ma akwai abin da zai fada in yi zo shiga bayi in yi zo fita in yi ga abin da ya bata mare in yi yaga abin da ya burge shi in yi yaga abin da ya ba sha'awa in zai kai 'ya'yan shi makaranta in ya dauko duk abin da muke akwai zikiri a ciki inna ma kawai kamar yadda a cikin ko tsawai na mutane akwai gafalallu akwai yan wato ma habba wa dabba su ne za ga ba da wannan ba amma mu a nan makarantar mu dara salafiya alhamdulillah za ga waɗannan abubuwan duk an karantar da su kuma duk yan uwa suna muhafaza a kansu abinda ba ma yi shine ba ma yin zikiri na karya wanda ba shi da tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma rike tarbi mai ta tujuwa bakin mu ko mu dinga salati goma ga annabi salatin karya ko salatin fati ko duk wani abu wanda bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai littafin al'ubudiyya shi ma tahqiqi ne na Nasiruddin Al-Albani al me ne ma'anar bauta ita kanta yaya ake yin bauta menene asali game da tsarin bauta wannan littafin shi kuma amsa ne game da tambayar da aka yi wa Ibn taimiyya akan me ma'anar da Allah ce ya ayyuhallazina amanu budullaha rabbakum E budu rabbakum kai ko ya ayyuhan nasu e budu rabbakum to amsa ce akan wannan tambayar ta kai magana kan me ibada meye far'o'in ibada menene kuma abin da ke bata ibada kuma menene abu mafi daraja daga cikin ibada kuma akwai wani mukami da wani bawa zai samu har ya ce shi ba shi da ibada babu shakka babu ya bayyana cewa manzala sallallahu alaihi yana alfahari da Allah ya kira shi da suna bawa duk inda Allah ya kai suna bawa manzo Allah yana alfahari da wannan cewa mataki mafi daraja ga mutum shine zama bawan Allah mai ibada Allah sannan ga littafin kuma alhasanatu was sayyi'a Shekhar Islam Ibn bayani akan me abin kirki me abin banza menene ainihin wato a abin nan hasana me tsayya shi kuma wani bahsi ne bahsin ne mata mai daɗi kwarai akan faɗa Allah madauke sarki ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik cikin sautin nisa'i ko a cike kokarin ya yi raga-raga da ra'ayoyin ƙadariya da jahamiya game da cewa mutane suke jawo kansu abin kirki suke da ƙaddar aka abubuwan da suke Allah maganin su kawai ke suna aikatawa na fata fahimci wannan aliba mustafa da ya wata magana ya ce ibn timiya ya kare rayuwar shi gaba daya akan ainihin wato kokarin gyara ƙidan mutane har yace ina ma da a ce ya rage wannan aikin ya yi magana kuma a ce da ya rubuta wani tafsiri mana ko littafin fiƙi ya ce da an ci moriya fiye da haka amma sai malamai suka ce a ai duk wasu sun yi babu shakka an san an yi asarar wani abu amma waɗannan da ya sun fi muhimmanci domin aƙida kamar yadda wahidu abdulsalam bali yake faɗa musulmi bai mallaki wani abu da ya kai ta ba ga baki ɗaya babu wani musulmi da ya mallaki wani abu a duniyar nan komai kuɗin shi da dangin shi da 'ya'yan shi da kyan halittar shi ko ɗaukakar shi ta ilimi ko sarauta ko ta mai bai mallaki wani abu da ya daraja aƙida shi ba da ka samun mutumin da ya tsaya ma aƙida wannan hidimar wanda ita ce su Muhammad dan Al-Wahhab suka zo suka raya ta raya sunna a wannan zamunan tun daga kashin Saudi Arabia ita ce kuma sa bakar gumi suka raya kasashen mu da izara ita ce su mala bakar gumi da waɗanda suka biyo bayan su malam Jafar Mahmud Adam da ainihin malam nan mala albani Allah ya ji kansu gaba daya ita ce suka raya wannan hasken ya wa ma ka da a ce ibn taymiya bai haka ba ma'ana ibn hajar babban malami ne alal misali ayyukan da ya yi na hadisi da tarihi suna da matukar amfani amma bai kowa hidima akan babun aqida ba wataƙila saboda ash'ari ne damu da a ce to ibn taymiya shi ma ya kare rayuwar shi akan haka kawai ya ta magana akan fiqh sai zama zai zama kenan an gina babu hadisi ina ba ta fahimci wannan Allah ya samu dace kitabun raddi alal mantiqiyyin shi ma wani littafi ne bijimin littafi wanda ina jin yana daga cikin tafai na karshe-karshen da malam albani rahimahullah yayi mana bayani akan shi akan wannan majalisi game da matsalar ta shafin mantiki inda ibn tumiya yake bayyana cewa ilimin mantiki ba a buƙatar shi cewa idan kai mai hankali ne to hankalinka ya wadatar da kai daga mantiki idan kai wawa ne to ba da za ka fahimta idan kai malami ne ka ya wadatar da kai idan kai jahili ne to ba da kai yake ba da ka bai da wani amfani bai da wani amfani nan ya bi raga-raga da su su razi su faradi, su ainihin wato gazali duk waɗannan malaman babu wanda ya kyale ibn taymiya kenan ina ruwan komai da ruwanka sunan wani magani ko sai kuma littafin sharhu hadithun nuzul sharhu hadisin nuzul shi ma tambaya ce da aka yi ibn taymiya game da ina menene zai ce game da hadisin cewa Allah na sauka a ƙarshen dare ya zo sama ta ɗaya ya ce ina mai tuba na karɓa ina mai neman gafara na gafarta mishi ina mai neman wata biyan bukata na biya mashi yan bid'a sun ta yin maganganu akan hadisin ce wannan ce wancan ibn taymiya anan kuma sai fito a matsayin scientist a matsayin wato wani astronomer wanda ya san ilimi na sirrorin duniya da yadda alaƙar dare da rana suke da yadda canjin yanayi na hai'a wannan littafi babu shakka littafi ne shi ma ɗaya tamkar da dubu wannan takikin malam muhammad ibn abdurrahman alhamis ne bugun maktaba ta darul asima kaga shi shi ma sharhi ne na wato wannan hadisi fatawa ce aka wa ibn timiya rahimahullah sai kuma littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wato tuhfa tsaraba ga mutanen iraki game da ayyukan zuciya ayyukan zuciya su ne so ki yarda da ainihin munafunci da ainihin wato ikhlasi da ire-irensu waɗanda da zuciya ne ake yinsu ba wanda yake iya ganin su a ainihin zahiri ibn taymiya ya bayani dalla-dalla game da waɗannan a cikin nan shi ma asalin shi tambaya ne wato ibn taymiya malamin fatawa ne mujtahidi ne mutlak sai za ga mafi yawan maganganun shi fatawoyi ne waɗanda ainihin wato ya tayi littafi ne shi ma mai daɗi kwarai kamar irin tafan shi wajen iya kafa hujja da iya raga-raga da hujjan abokin hamayya littafi na ƙarshe da mu nuna a shi shine littafin asiyatu shar'iyya fi islahin ra'iwar ra'iyya wannan littafi ibn Taimiyya, a cikin shi ya kokarin yin bayani akan falalar da ke cikin shugabanci da haɗarin da ke ciki da falalar da ke cikin biyayya da kuma waye cancanta ya shugabanci shin ya halatta wani ya shugabanci bayan akwai wanda fi cancanta ina ayoyi da hadisai waɗanda suke bayani akan matsaloli yaya salaf suke game da biyayya game da shugabanci game da rike amanar dukiya al'umma wannan ma littafin babu shakka shugabanni da 'yan siyasa da manya limamai duk suna da bukatar wannan littafin musamman a ce a samu fassarar shi wannan sharhi ne na malam muhammad ibn salih al ufaini ya mai sharhi ya karantar da shi sannan aka zo aka transcribe sharhin aka rubuta shi haka ya karantar da shi aka susuwa. a san galibin tafan malam usaimin kasusuwa ne ake ainihin wato a transcribing ɗinsu zuwa written text zuwa littafi rubutacci to wannan littafi babu shakka yana da matukar muhimmanci kamar sauran littafan da duka littafan kusan daɗin su ɗaya ne babu wani littafi da zaka ɗaga ka ce ai wannan ciko ne ko na baya ne ko ya an daina yayin sa waɗannan jama'a katsaratun ne kawai min albahar ɗigo ne ko kuma a ce ma rabin ɗigo ne daga kogi a cikin littafan ibn taimiyya da kuma a cikin bayani game da littafin ibn timiya kamar yadda na faɗa a baya jama'a wannan tsakani da Allah ni na sani cewa judul mukil ne A hakan hadha haqqan la tawadu'an ne tsantsar gaskiya kuma wanda ya san meye gaskiya ya san meye haka ina fata mun fahimci wannan amma wanda bai sani ba zai iya ɗauka cewa kawai maganganu ne babu shakka ibn timiya kamar yadda za mu zo mu ji malam zai ambata anan malami da ake bukatan a tsaya a sake re-addressing magana game da meye kafin shi waye shi a tsaya a yi karatun ta natsu game da shi don sanin shi don ainihin iya tantance ilmominsa da iya mu'amalanta su yadda ya kamata don kuma fa'ida mafi girma shi ne don abin ya fantsama a cikin al'umma wataƙila a samu a gyara da dama daga cikin shirkiyat da bidiyat da ainihin inhirafat na aƙida da suke faruwa a cikin al'umman musulmi a wannan zamanin babu shakka mutanen saudi arabia musamman jami'ansu sun ba da muhimmanci akan haka amma mu to wannan muhimmanci ya da matakar karanci watakila in ba makarantu ire-iren namu dinnan ba baka jin ma ana ambaton ibn timiya gaba ɗaya zaka ka yi zuwa wa'azi na mutanen da suke ganin su ahlus sunna ne har a gama ko karatu ba za ji an ambaci ibn timiya ba balantana yin hujja da shi to wani irin izala kenan ake ko sunna akwai matsala game da haka dan timiya kawai haka za ce in ma za a fara ce dan timiya kaga wannan yana daga cikin wato juhudi wato musanta aikin wanda kake ci da bazan su Allah shi da mu saboda yadda lokaci ya kure ina ganin za mu tsaya a nan ke cewa abinda muka faɗa daidai Allah dauke sarki ya ba mu ainihin ladan faɗansa da kuma ainihin ladan ainihin wato saurare da dama aiki da shi kurakurai da suka faru ya Allah kamar gafara Allah muna sake addu'a ta musamman ga malaminmu malam Muhammadu Awwal Adam Al-Albani da ɗansa da matarsa waɗanda aka kashe Allah ka an su Allah ka ji kansu da sauran magabata na kwarai tun daga annabi har zuwa yau ya Allah mu ka sa mu cikawa mai kyau irin tasu ya Allah wannan ƙasa ta mu ta arewacin Najeriya irin bala'in da ya kunno mana ta ko ina Allah kai mana maganin shi waɗanda suke da hannu wajen rikirkita rayuwar al'ummar na a tattali da zamantakewa da siyasa da tsaro da addini ya Allah ka mai musu da kaidinsu a kansu Allah ka tsare mana addinin mu da imanin Allah ka tsare mana tafarkin mu na ainihin annabinka da magabata na kirki na salafiyanci Allah ka ɗauka wannan makaranta ka sa ta kai fiye da yadda wanda ya kafa ta yake tsammani ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka